والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون kuma Allah ya halitta muku dawakai da alfadarai da jakuna ne domin ku hau kansu ku ɗauki kayanku a kansu kuma su zama abubuwan ado a gare ku wanda za ku yi ado da su cikin mutane kuma zai halicci abinda da ba ku sani ba cikin abin da ya nufin halittarsa.